الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو جبركم وما جعل عليكم في من حرج الا أبيكم إبراهيم فأقيموا الصلاة الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دامي درسي نتريد تسعين تكوس أتكين كراتم نا الجامع الصحيح المسند نا الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين رحمة الله عليه من أتكين كتاب الحج ذا متاشي باب جواز حلق رأس باب جواز حلق رأس الحلق حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها wannan shine to ita ma haka nan ma yake ana al-imam al-qadi يقول المصنف رحمه الله باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى na'am ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها na'am babun wato halaccin askewar gashi ga mai ihrami idan ya zamanto akwai cuta tare da shi da kuma wajabcin yin fidiya a kansa saboda askewar da ya yi da kuma bayanin gwargwadon ita fidiyar da zai fitar na'am قال وحدثني عبيد الله بن umar القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد انا ايوب نعم ها يحول سندي قال وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد نعم قال حدثنا ايوب نعم قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره دقى كعب بن عجره رضي الله عنه, عنه. نعم قال na'am ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zaman al-hudaybiyya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mun waje na a zamanin al-hudaybiyya wa ana alhali na kunna wuta ƙarƙashin alkawariri ya ce ƙarƙashin tukunyar ƙarfe na kuma ya ƙarfe wadda take tawa shi kuma abu rabi ya ce burma da burma da ƙidir duk dai kusan a ita ƙidir ta ƙarfe ce ita kuma ta ƙasa ce alburma na'am walƙamlu ya tana saru ala wajihi a kwarkwata tana faffaɗowa a kan fuskata faƙala a yanzu ka hawa murafik ya ce waɗannan wato kwarkwatan dabbobin kan naka suna cutar da kai Ƙala kuntu na'am. Ya ce na ce sai na ce na'am. Ƙala fahalik. Sai ce to kai aski. Wazun talatata ayyam. To kuma kai azumi kwana uku. in fita ta mataki. Ko ka ciyar da miskinai shida. suk na sika. Ko kuma ka yanka a bar yanka wato kai ko kuma wato ka yi hadaya da a bar hadaya domin annasika yana zuwa da ma'anar al'ibada yana zuwa da ma'anar azzabuhu saboda haka unsuk nasika zai iya zamantawa izbah dabiha kayi yanka ko kuma unsuk nasika shine kani kai ibada ta yanka eh, kai ibada neman kusancin Allah da yanka na'am ayyubi zalika ce ban san da wanne daga cikin waɗannan guda ukun ya fara ba mhm. قال حدثني علي بن حجر نعم وزهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن عليا dukkaninsu daga Ismail ibn Ulayya daga Ayyub a cikin wannan isnadi da kutankucin wannan hadisin قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي نعم عن ابن عون daga عبد الله بن عون عن مجاهد

ya ce sai na zo masa sai ya ce udunu matso sai na gwatso ya ce matso sai na kuso sai na matso sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan dabbo waɗannan wato abin nan ƙwari suna cutar da kai ibn aunin ya ce sai ce ina tsammanin cewa ya yi na'am ya ce sai ya umarce ni da yin fidiya ta yin azumi ko sadaka ko yanka abin da ya sauwaka a cikin wannan wato alat tahir kenan kowanne wanda ya zaba sai ya yi mm. wanda ya zaba bi mata ya tsara kuma shi yasa kaga aka kira ta fidiya shi yasa ake ce mata fidiyatul adha to yankan da fidiyatul adha shine mutum idan yayi daga nan ne aka kiyasin dukkan mahzur daga cikin mahzuratul ihram in banda babban shine na jima' shi kam hadaya ne amma dukkan sauran fidiya ake yi ko mutum ya sanya turare ko ya sanya tufa ko ya aski a duk wannan fidiya ake ce masa hmm. Mm. to ita hada da mm. eh, hadiya? Eh. eh hadiya na farko hadiya a littartif take eh. dole ne ka yi ta sai in baka da ita ne za ka yi azumi sannan ita kuma babu zabin ciyarwa ko azumi ita ce duk asalinta shine faman tamatta bil umrati ila alhajji famasta yasara min alhadi فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة شين يكون ابن عباس يقول من ترك واجبا من واجبات الحج فليهرق دما يعني نفهم دم الحدي wanda yake shi ya ta'ayyan alat tartib ne amma ita wannan fidyatul adha alat takhir mata yasa amma dabba da za a yanka hajjin ta fidya din duk ɗaya ne wadda take tujzi fil udhiya Mm. haka ma azumin sadaka nan ayya baya shine shine sittata masakin zai zo ya gashi nan au atim sittata masakin ka ciyar da miskini miqdarun abinda zaka ciyar da su shine zai zo nan gaba kowanne nisfu sa mudu biyu azumin salasata ayyam mm. eh sum salasata ayyam gashi nan aisha shi yasa malik yayi ya shi yasa imam muslim da shi ya yi isdarul bab wanda ya bayyana dukkan hukuncin a wannan hadisin na ayyub mm, riwayar ayyub ta bayyana dukkan abin nan ɗin, abin da ya kamata a yi sum salasata Au aw at'im ta masakin aw unsuk nasika shine mm, shi ne Eh, na hajji ke na tamattu hadiyar tamattu to amma ga wanda yake hadiya na tarkul wajib shi goma zai yi shi wannan babu ta kayyudi da kan cewa zazatun fil hajji wa sab'atun idza tun da yawanci zaka yi ne bayan ma ka gama aikin hajji a zai yi dawowa gida yi hmm, shi gaba ki daya da bayan an kammala aikin hajji babu zancen ka ثلاثة, ثلاثة ايام في الحج نعم قال وحدثنا ابن نمير نعم قال حدثنا أبي نعم قال حدثنا سيف نعم قال سيف ابن سليمان نعم. المخزومي أبو سليمان المكي البصري نعم na'am na ji mujahid yana cewa na'am na'am amin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa kansa yana zubar da kwarkwata sai ya ce waɗannan ƙwarin naka suna cutar da kai na ce na'am ya ce to aske kanka ya ce to a kan sha'ani a kaina ne wannan ayar ta sauka minkum mariban aw bihi azam ra'sihi fa fidyatun aw nusuk وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زع الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام azumin kwana uku. Ko kuma kai sadaka da farak shine sa'i uku tsakanin miskinai shida. Alfarak sa'i ta asu in kenan. Mhm. Mhm. Ko kuma ka yi yanka da abin da ya sauwaka. shi wannan saif ibn suleiman al maksumi maulahun Abu Suleiman, al-Makki al-Basri Fiƙatun sabt rumiya Bilƙadar. Hmm. a gaskiya sai abun awo shine asul amma dai yanzu gaskiya fatawar malamai shine ma abinci abinci da fafi hmm. shi yasa sa za ka ga mutane masu akwai akwai akwai akwai mata'im um, a wurin wanda za ka ga an je a ba masu toto ba suna sayarwa ka je ka sai kana zuwa ma ka ce musu kana son abincin fidiya za su baka abincin yana nan kuma sai ga mutane nan sun yi layi sai ma ce a'a da Allah karkace zaka ba su in ka je za a yi kokawa ka kyale mu ka nuna mana mu za mu je mu raba musu eh a a can da duniya ce ta haduwa hadda na nan na'am alawa haddana muhammad ibn abi umar na'am al-adani haddana sufyan eh ibn uyayna daga abdullahi ibn abi naji da ayyub wa humayd da abdul karim ibn abi al-makharik ne wannan Abdulkarim الكريم ابن مالك الجزري أبو سعيد الحراني نعم عن مجاهد su uku daga mujahid su hudu kai daga ibn Abilaila daga ka'ab ibn ujra radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بن بالحديبية جاء من الله صلى الله عليه وسلم يا وجه وجنس الحالي ينا حديبية قبل أن يدخل مكة كن كافين يشغى مكة وهو محرم الحالي ينا تكين إحرامي كن wannan wannan ziyada ce yana wato ya kunna wuta karkashin wata tukunyar karfe kwarkwata kuma sai sai fadowa take akan fuskarsa sai ya ce هذه وإنهم naka suna cuta fitar da kai ya ce na'am sai ya ce to a cike gashinka kuma ka ciyar da wato a sa'i uku tsakanin miskinai guda shida ta ya fassara shi alfaraku kuwa shine sa'i uku ko kai azumin kwana uku ko kuma kai yanka da abar yanka ibn abi najih shi a hadisinsa ce ko kuma ka akuya hmm. ya fito da ita na'am alawa dadana ya yawmi yahya qala akhbarana khalid khalid ibn abdullah al-qasri na'am an khalid daga khalid ibn mahran al-hadha daga abu qilaba al-jarmi ana abdurrahman ibn abi layla daga abdurrahman ibn abi layla an ka'ab ibn ujra daga ka'ab ibn ujra رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الهديبية شو من زمن الله صلى الله عليه وسلم يا وجه دشي أزامن الهديبية فقال له shi. دشي هذاك هوام kwarin kanka suna cutar da sun cutar da kai ko? Ala na'am. Yace na'am. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي دشي غاشن sannan ka yanka akuya akuya wato yanka na kusan na ibada ko kuma ka yi azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da kwano uku wato sa'i uku na dabino a kan miskinai guda shida to ya fassara cewa sa'i din abin da ake nufi kenan dabino eh, amma wannan bai nuna kan cewa ya ayyana ba eh, eh, sai dai kaga zai iya bayar da fa'idar kan cewar zai iya bayar da fa'idar kan cewa abin da za a ci shi yasa ta watakila suke fatawar yanzu wannan zamanin mutum ya sai abincin da ya sai yanzu in ba haka ba irin wayannan alhazan in ka je ka ba su mudu biyu na shinkafa ya za su yi da shi <laughs> na alkama mm. na'am arawa ta zana muhammad wani musanna wa ibn basharin qala ibn musanna hadathana muhammad ibn ja'far muhammad ibn ja'far gundar qala hadathana shu'bah na'am an abdullahi ibn ma'aqil daga abdullahi ibn ma'aqil to mun ah. gama da riwayar ah, abdurrahman ibn abi laila an ka'ab yanzu mun zo riwayar abdullahi ibn ma'aqil an ka'ab dama su su biyu ne suka rawaito hadisin daga ka'ab ibn ujra wanda dai aka kawo a sahihain na'am na'am eh mm Hmm. Eh, na'am hmm. eh, Allah ibn Ma'aqil yace na zauna wajen Ka'ab Allah ya yarda da shi alhali yana cikin masallaci sai na tambaye shi akan wannan ayar min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na'am sai ka'ab radiyallahu anhu yace a kaina ta sauka kana bi aban min ra'asi na kasance akwai cuta a kaina fahimtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka dauke ni aka kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal qamru yatanasaru ala wajhi alhali kwarkwata tana fadowa akan fuskata faqala

sai ya ce azumin kwana uku ko kuma ciyar da miskinai guda shida rabin sa'i abinci ga kowane miskini ya ce su wannan sai ta sauka a kaina ni kadai amma ita gare ku ce dukkaninku ta shafe ku eh amma shi a kansa shi kadai ta sauka irin wannan daɗi <laughs> wannan za a samu wannan ba haɓɓai ba eh. to kun ga a cikin wannan hadisin cewa na sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kawai a ta tajidu shatan kana da akuya to shi ne ibn hajar yake jam'i tsakanin wannan da kuma cewar zaɓin da ya bashi cewa ka je kai ɗaya daga cikin waɗannan uku cewar wannan kafin saukar ayar ne jam'i tsakanin hadisin ibn abi laila da ya gabata ya ce masa wato ya ce masa yana da akuya sai ya ce babu saboda ya ɗauka akan cewa hadiya zai yi kawai to da aya ta sauka ta zo da wannan zaɓin sai ya kira shi ya gaya masa mm. na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا ابن أبي زائدة نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني قال حدثني عبد الله بن عاقل نعم قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه نعم أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما cewa ya fici tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin ihrami. Sai gashin kansa da gashin gemunsa duk suka ɗauki kwarkwata. Sai wannan labari ya kai ma'annar sallallahu Alaihi wasallam. Sai ya tura a kira shi. Sai ya kira wanzami sai ya aske masa gashin kansa. Sannan sai ya ce da shi. kana da abin yanka ya ce ba ni da iko a kansa sai ya umarce shi ya azumin kwana uku ko ya ciyar da miskinai shida ga kowane miskini sa'i daya ah, <laughs> eh to ai shi ne zai maka istilaful alfaz ne sai Allah ya saukar da wannan a kansa shi kadai ومن كان منكم مريضا او به أذى من راسه نعم ثم كانت للمسلمين عامة sannan ta kasance ga musulmi gaba daya to akwai abu guda biyu a nan wajen na farko na'am yawwa haka ne li kulli miskinai haka ne ahsan ahsan eagle eye ka gano da likulli miskinai ne kwarai da gaske mm. eh haka ne a duk nusakh din haka ne ai printed error ne ai mun kawai karantawa ne kawai aka yi an saba da ganin miskini <laughs> ba a ga yadin guda biyu ba eh <laughs> na'am ga kowane miskinai guda biyu sa'i to kuga amma a cikin wannan kamar an nuna kan cewa kenan alat tartib ne sai idan ba shi da abin yanka ne sannan zai yi ɗaya daga cikinsu su su biyu eh likulli miskinai ne sa'un a ah, kare ya zama to wancan tabbata cewa hadisin ne ka tabbata cewa hadisin ne ma'am bashir hmm? ka tabbata cewa hadisin ne eh hmm? Hmm. kuma kamar haji sai sahabin yake cewa ban ji ba ko wata ce masa yayi ba kamar yana masa magana ne a kasa kasa na kuma a ina yake ce ban ji ba ko yana ce masa kala. a diga ikin ba da a udnu udnu da ce masa wannan haka ne to shi ma kaga wannan akwai iskal cewa shi wancan kaga a hadisin wayar ibnu abi laila ya zo ya same shi ne amma a wannan an ɗauke shi ne an kai shi wajensa hmm. to ne ibn hajar yake jam'i yake cewa ya wuce ya gan shi hmm. ya wuce ya shi a saboda haka ya gani ya tambaye shi to kafin ya gaya masa hukunci sai kuma aka zo a gaya masa shafa wannan sha'anin ka'ab ibn ojira fa abin ya yi girma sai ya ce a kawo shi da a kawo shi in ya ce matso in ya sake cewa matso to sannan sai ya sake tambayar sai ya ce haka ne to sannan sai ya gaya masa hukunci jam'i tsakanin tun da hadisa ɗaya ce waƙi a ɗaya ce amma aka samu wannan saɓani wajen riwayar dole in zai iya yiwa a jam'i a yi in ba zai yi ba kuma sai a yi tarji eh, to dukkanin riwayoyin guda biyu suna cikin bukhari da muslim eh, da hadisan abdullahi bin ma'aƙil ɗin da hadisan ga shi dai muna karanta a nan muslim to duk suna cikin bukhari ma hmm. na'am

وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب a yi kyale shi wannan ya za abu ya zo a cikin hadisi ai ga shi ne hujja zai ce magana a awam ne na'am malar ɗin wannan hadisin can ya nuna akuya na kuma ke ɗin da ta shi ne nake cewa an yi jam'i saboda zahirin aya aika ga al tahiri ne ya hmm? ka ce da hukuncin kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kan cewa kana da akuya abin da ya fara gaya masa kenan kafin saukar ayar to da ayar ta sauka sai ta zo masa da zabi tunda ma a cikin a cikin waɗansu ruwayoyi da ibn hajar ya kawo a cikin sharhi ai ya nuna kan cewar da me ya yi abin nan ɗin ne da me ya yi fidiyar mm, wata riwayar ya ce da ya yanka saniya ne ya ce duk amma za'ifi ne wata kuma riwayar ta ce ya yanka akuya amma aka ce riwayar ta ce ya yanka akuya nan kuma ya ce ba shi da ita yana ya samu ta da za a ce ita yanka <laughs> ya eh, na akuyar ma ai ya ce ba shi da ita saboda ka riwayar da akwai riwaya kuma ta ce ciyar waye to kaga wannan za ta ci mm. na'am babu jawazin hijamatin muhrim babu halaccin yin kaho ga mi ihrami قال حدثنا أبو wa zuhair ibn harb وزهير بن حرب وإسحاق بن وإسحاق دو أنا هنا كاو من أحكام الإحرام دي. hukunce-hukuncen حالي ihrami نعم قال إسحاق أخبرنا إسحاق يتي أخبرنا وقال الآخراني حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن أمر عن طاووس وعطاء آه،, أه عن ابن قال أبو بكر حدثنا سفيان قال إسحاق وقال الآخراني حدثنا سفيان بن عيينة Eh, ina ganin akwai tsallake ba nufka ta bace an yi a wannan wannan aha babu jawazin hijamati muhari na'am na'am na tsallake da safa ɗaya ne oh, oh, mhm. نعم قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عمرو عمرو ابن دينار نعم دقى طاووس ده عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما دقى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم شو من الله صلى الله عليه وسلم يا يقهو الهالي ينجكين إحرامي to ka gani kaho dole sai an aske wani abu na inda gashin yake a ko gashin jiki ne sai an aski haka suke yin za su yi kaho su ba su aski to ko don ba mu da gashi ne ya mm. eh, don ba mu da gashi ne Eh, ni ma an yi mun amma ni a nan bayan haka hmm. Harwa ba ta maka ba? Ba ta maka ba. Hmm. To almuhim ah, wannan ya nuna kan cewa fitar jini fitar jini daga cikin mai ihrami ba ta karya masa halin ihrami baya abin da yake mahzur daga cikin ke ihram tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alhali yana cikin ihrami na'am نعم على حدثنا المعلى ابن منصور نعم على حدثنا سليمان بن بلال عن القمة بن أبي القمة نعم عن عبد الرحمن العارج نعم عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة يوم مورم وافترى فيه to cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ya yi ƙaho a hanyarsa ta makka a gali yana cikin ihrami ya yi ƙahon nan a tsakiyar kansa to kaga tsakiyar kansa nan ne sai an aske gashi وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها وعن ابن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام وفي هذا الحديث بيان قائدة قائدة من مسائل الإحرام وإن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات yubahu للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم kama dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tsakiyar kansa to shi yasa shi Ka'ab ibn Hujra da aka ce aski askin da aka ce saboda cire gashi ne ko saboda kashe kwarkwata ko ko saboda dubiyan eh korkota eh amma da aka ce yayi fidiya aka ce yayi aski fidiyar dan askin ne ko ko dan kashe kwarkwata ce to in aski ne me aka yi wannan kaho ko ba a yi fidiya ba to ai kwarkwata ta yi yawan da ba za ta kawo ba sai an aski har cewa fa yana a wata riwayar fa cewa yana jin tsoron makancewa saboda har sa take rufe masa hmm. tana zuba ne yana ganin duka to an dauka a dauka haka a dauka sheltok za a fesa mata ba ya aski ba in aka aika bai aske gashin nasa ba hmm? zai yi fidiya? abin eh. kan azamir shi ne kwarkwatar ta yi akwai takdir sai kawai aka ce fafidiyatun min siya to fa takdir ne takdir ne <laughs> idan wani ya ce fa azalal azah

to ne to in ka ɗauka bisa wannan ne ake kashe su to su waɗancan an kashe su za a yi fidiya shi ne ai to mai nisa nan aka ce za a yi fidiya ba don saboda kashe su ba eh wato in muka yadda kan cewar kwarkwata za a yi ilhaƙinta da shirwa da sauransu kenan eh, saboda ka sai ya zamanto afke gashin shi kamar inda jumhur suka kaddara fa halaka ra'asahu fa fidyatun ah. to amma to ya zani jam'i da wannan hadisi eh eh kuma tawili za a yi uzur to shi ka ba uzur ba ne da aka shi ya fidiya kuma a nan na nan babu fidiya نعم الأذر يختلف كيف يختلف أذر المرأة يختلف عن أذر إزالة الأذى الأذى نعم. أذى المرض أذى المرض أذى أي أذى أي توجيه جنة كذا أفضيك إشعالي وانا دي محل بحث إيه. نعم ايه ايه a آه، ai آه، آه، شيء شيء shi cewa yi mahmulun ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana lahu uzur fil hijama fi wasat لأنه لا ينفك عن قطع الشعر أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور با مدرجما دوننا إن ba in bai zamanto za a cire gashi ba ولا فدية فيها وعن ابن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإهرام تو مو محل رجمر بحر رامنا با an fahimta inda yake da cire gashi inda yake da cire gashi inda sai an cire gashi kuma da bukata da larura idan mutum ya yi zai yi fidiya ko ba zai yi fidiya ba hmm? tunda bai an cire gashi to amma ya za a yi da wannan hadisin na ibn buhaina khususiya ai ne khilaful asl al-khususiya khilaful asl ah. na ga ibn hajar bai taimaka mana ba ku eh, insha Allah wannan mahallu bahas sai a binciko insha Allah na'am babu jawazi mudawatil muhrim alayhi Babu halaccin mai ihrami ya sanya magani a idanuwansa حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر بن الناقد نعم وزهير بن حرب نعم جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر دكنوسو ابن عيينة رضي الله عنه قال أبو بكر أبو بكر يتي حدثنا سفيان بن عيينة نعم حدثنا أيوب نعم موسى نعم عن نبي بن يهب نعم قال نعم خرجنا مع أبان بن عثمان أبان بن عثمان بن bi malal har da muka zo waje da ake ce masa malal yana nan Umar ibn Ubaidillah ainihi sai Umar ibn Ubaidillah yayi ciwon idanuwansa falamma kunna bin rauha yayin da muka kasance a arrauha istadda waj'uhu sai ciwon nasa ya tsananta farsala ila abana bin usman yas'aluhu sai ya tura ma ya tura wajen abana bin usman yana tambayar sa lokaci abana bin usman shine amirul madina farsala ilayhi al-mithluhuma bis-sabri eh sai ya ka shafe su da wato kasa فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل إذا اشتكى عينيه وهو مورم ضمدهما بالسبيل cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa Usman bin Affan ya zanta cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutumin da yayi ciwon idanuwansa alhali na cikin ihrami sai ya shafe su da asfabiri nau'in faraka za ga suna sanyawa mata a kan ba a gira ba ma a ido haka ma ciwon ido a larabawa su sa na'am na'am وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحمدلي نعم على حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث على حدثني أبي على حدثنا أيوب بن موسى على حدثني نبيه بن وهب نعم أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه cewa idanunsa sun yi ciwo idan idan إذا idan sa yayi ciwo arada an yakulaha sai ya yi nufin ya sa musu tozali sai Aban bin Usman ya hana shi wa amarahu an sai ya umarce shi ya shafe su da farar ƙasa. وحدث عن عثمان بن عفان da ya zanta daga Usman bin Affan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'ala zalik cewa ya aikata haka na'am babu jawazi ghasl al-muhrimi badanahu wa ra'sa babun halaccin mai ihrami ya wanke jikinsa da kashinsa da kansa قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب نعم وقتيبة بن سعيد قالوا سكتشي حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن زيد بن أسلم نعم حاء نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه نعم عن زيد بن أسلم دق زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله دق إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن دق بابا سكيني عبد الله بن حنين دق عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة دق دكما المسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء شوى سابعاني الهالي سنة وجه waje da ake ce masa al'abuwa yana nan a hanyar madina sai abdullahi ibn abbasin ya ce wanda ke cikin ihrami zai iya wanke yana wanke kansa almiswar ya ce mai ihrami ba zai wanke kansa ba فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله عن ذلك إبراهيم ابن عبد الله بن حنين شي عبد الله بن حنين يتي سي عبد الله بن حنين شيني يكي فدا يتي سي ابن عباس يتوراني وجن أبو أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك إن تنبيه شي كان wannan sai na same shi yana wanka tsakanin gwafa guda biyu alhali ya suturce kansa da wata tufa ya ce sai ne masa sallama sai ce wane ne wannan kun ga magana magana ana wanka sahabbai sun suna yi faɓultu sai na ce ni ne abdullahi bin hunayn Abdullahi bin Abbas ne ya aiko ni wajen asaluka rasulullahi wa sallam yaksilu ra'sahu wa huwa tambaye ka yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wanke kansa alhali yana cikin ihrami sai Abu Ayyub ya sanya a hannunsa akan wannan tufar da ta suturce shi take tsakanin gwafa biyu sai ya ƙasa da shi har sai da kansa ya bayyana gare ni sai ya ce ma wani mutum da yake zubarwa zubo ruwan sai ya kwarara ruwan a kansa sannan ya mummotsa kansa da hannuwansa biyu ya yi gaba da su ya yi baya da su sai ya ce hakanan na gan shi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa <clears throat> na'am an gama magana Mm. Eh. <laughs> eh na'am قالوا حدثناه إسحاق بن إبراهيم نعم الحنظلي وعلي بن خشرم نعم قال سكتشي أخبرنا عيسى بن يونس نعم ابن أبي إسحاق قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني زيد بن أسلم نعم هذا الإسناد لونا إسناد مالك وقال يتشي فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا سي أبو أيوب ya shuɗe wato ya yi baya da hannuwansa akan kansa ga baki ɗayan hannuwan akan dukkanin kan nasa sai ya gaba da su sannan ya baya da su sai almiswar ya ce ma ibn abbas ba zan sake musu da kai ba har abada alhamdulillah na'am sabara ni ne haka na ganin ta fara ce a ta magani amma sai ta yi kama da farar kasa su sabara suke ce mata to ita ce sabara ɗin? sabara ba a bauri ne na'am kawo mu ga wannan sabira mu ga yadda shi ya fassara ta Dari da cikin da tara za mu tashi. Na'am. gwagwarmaya eh eh eh eh eh ah. sun aski sokoto gaba ya tun da shi ko kuta ya sa a yi aiki aski gaba dan abin da za a yi eh. eh to shine tun zai ga muna da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aske gashin an yi kaho ko bai yi fidiya ba to wannan da gaskiya yana da iskali wannan mahallin bincike ne sai mun yi bincike profesa wannan asabir mai muktarus sahaha yace ad-dawa'ul mur eh. Eh, magani ne mai ɗaci na ido amma za ka gan shi dai kamar farar kasa ɗin yake fari haka suna sa shi na'am yan koli suna sai da shi ko? Eh. to to inna Allah a saudiya lai ba su lafiya